وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا ثلاثة goma sha biyar ga watan rabi'in al'awwal alif ɗari hudu da arba'in da hudu kuma yau sha ɗaya ga watan tara ga goma shekara ta biyu da da biyu miladiya a wannan rana muke ci gaba da karatunmu na al-muwatta da Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra kamar yadda muka saba a wannan masallaci na Ihya Sunna da ke unguwar Gwamma Ja'in Majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na Dala a birnin Kano a Najeriya muna kitabu asr salati fi safar shi da littafi na tara babu jami'in sala sabi 24 kenan

صلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو الوالد بن الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للإنسان إنك في زمانك كثير فقهاؤه خير قواه ترقب فيه وتطيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يؤمنون به الصلاة ويقومون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أوانهم ويأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراءه يلقوا فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يؤتي يريدون فيه الصلاة ويقصرون يريدون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ولديهم قبة ويمكرون الصلاة هناك في زمان كثير لكن القراء مكرر wannan في har zuwa nan cewa Allah ya masu ya gaya wani mutum yake cewa sai ka zo Allah ya taimake ka ka zo zamanin da kasirun fuka haku masu fahimtar karatu da yawa alif ra'u idan kuma ka haɗa waɗanda suke karantawa suke yi kawai amma su kai fahimtar ba su za ka ba su da yawa تحفظ في القرآن وتضيع قلوبهم ana kiyaye dokokin da alƙur'ani da shi faɗa وما ma'ana karatun ba aikin ba shi da yawa ko ma za ka ce ba ba ta ne ko wato zayya ofe ne hurufuhu wato harfan ɗan kaɗan ake tozarta su abinda yake nufi da tozarta harfan kamar yadda muka faɗa a baya yawa kamar yadda muka faɗa a baya kamar yadda muka faɗa a baya cewa uhurufuhu idan kai la'akari da abin da idan aka yi la'akari da yadda ake tsare haƙoƙin yadda ka san ba a damu da karatun kawai ba an fi damuwa da a haɗa karatun tsakaninsa da ma'ana kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce shine na ta'alluma hududihi wajibun wa hibra hurufihi mustahab kiyaye yadda ake karanta shi a karanta shi da wannan kira'a da waccan kira'a da waccan kira'a ba kowa ne wani damu ba amma sanin wannan ayan ne take nufi kusan kowa ya damu da shi shine ma'anar tubayya wa huruhu wa tuhfadu huruhu wannan shine abin da malamai suka faɗa qalilun man yas'al kathirun man yu'ti masu roƙo ba su da yawa masu bayarwa kuma suna da yawa wannan yana nuna a lokacin sahabbai ba a kowa yana da dangana da wadata saboda ba duniya ce a gabansu ba abin da yake gabansu shine lahira shi kuma roƙo kana roƙon abin da kake bukata ne to kuma abubuwan da kake bukata azuzuwa kuɗi ne da su aji na farko shine ajin da ba za ka rayu ba sai da shi abin da kake bukata ne iska domin ba za ka iya yin minti ɗaya ba ka sha iska ba kuma ka zauna daidai kana da bukatar ta matuƙa to sai Allah ya bar ka za ka shaƙe ta ma ba tare da ka san ka sha ka shaƙa ka fitar da ita ba ka sani a cikin minti ɗaya ana ne kaɗai san sono za ka shaƙa sono za ka fitar sai abu na biyu daga cikin abubuwan da kake bukata wanda ba za ka iya rayuwa ba shi ba tsayawar rayuwa ka ne shine ruwa domin kana shan ta sau da yawa a rana to sai Allah ya kaddara shi ma samun ta ba shi da wahala za ka iya samun ta ko ka da kosi domin yana sauka a lokuta na shekara sama daga sama kuma ana iya samun ta a haƙari da a same shi ana iya samun ta na korama ana iya samun ta na hamada ana iya samun ta a jikin harsha bishiya ruwa kenan kuma ba shi da tsada da yawa sai abu na uku da kake bukata ne abinci to shi kuma za ka iya kwana har sama da ɗaya ma baka ci abinci ba amma dai kana bukatar kuɗi so samu ne sama da so ɗaya a kullum amma da ce Mutuncin ka zai zube idan dai sai ka roƙi abinci amma za ka iya samun sau ɗaya a yini ba sai ka yi roƙon ba to wala wanda ka ci gaba da samun sau ɗaya ba sai ka yi roƙon kan ka yi roƙo dai saboda roƙo duk da kima yake da mutunci to amma idan larura ta sa dole sai ka buƙaci abin da za ka sai abincin a aji na hudu kuma shi ne tufafi shi ma kuma wanda za ka rufe ba baya tarata shi ko da ganyen bishiya ne ko fatar dabbobi da za ka iya saƙawa ka rufe tsaraicinka ba za ka rasa ba to idan ya zama dole sai ka roƙa ko sai ka tambaya to sai Allah subhanahu wata'ala ya yi ɗan adam ba a yi shi shi kaɗai ba sai aka yi shi ta ƙarƙashin iyayenka su kuma iyayenka sanda kake da rauni wajibi ne a gare su su ƙarfafe ka kuma idan ka girma karasa in suna da shi ya kamata su ba Su raka su tambaya a wajen roƙo ba ne. karɓar haƙƙi su kuma tilas ne in suka samu sama da abin da za su yi bukata su ba kuma sai Allah ya kaddara kai ma kana haifa su kuma inda ka haifa lokacin da ka rasa inda su suna da shi tambayar su in kai ba ko bane wajibi ne su baka Allah sai ya fushi da su ma an ba su baka sannan mahaifinka yana da yan uwa yayye da kanne uwa ɗaya uwa ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya sai Allah ya dora musu ya ɗora maka wasu haƙoƙi a kan su ya ɗora musu haƙoƙi a kanka wanda idan ka mutu suna cikin waɗanda aka yi wa rijista za su shiga al'ammu da ibn al'am duka suna da gada. tutun da har za ta iya kama su ci in ba ka da 'ya'ya ba ka da iyaye to kuma su ma an ɗora musu nauyin ko kisan kai kai na kuskure in za a biya biya ba wai zaɓi ba ne dole su biya ba sai ka fito ka rutsa ba dole su biya su haɗa kuɗi kai ma in wani daga cikin su ya samu matsala ya kisa na kuskure za a haɗu a biya biya saboda ba a yadda a tozartar da kuɗin a banza ba don kuka ba wani famili ɗin kuɗin su ma kuma arziki za su yi da kuɗin kuma ana so arzikin ya dinga yawatawa yana kewaya to kai ma dole ne ba wai zaɓi ba ne za a yanka maka abin da aka san za ka iya ne ka zo ka baya to tun da ku akwai haka to in ka rasa kana da haƙƙi a kan sai ka kwankwasa wa ka ka gaya masa abin da kake bukata in yana da shi kuma bai maka ba sai Allah ya tambaye shi domin ya tozarta zumunci wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusa ka zo ka tambaye shi kuma ya hana ka kuma yana da shi abinci zaka ci ne sutura ce ta rasa tsaraici karatu ne ko naka ko na iyalinka haya ce za ka biya kana da haƙƙi akan sai taimake ka amma kuma kaga ce kawai kana so ka sai mota kana gaya mota ta kama ka ya kamata saboda yanayin al'amura da yadda zamani mai canja ka je ka ce da wai babban kawai baka kuɗi ka sai mota a wannan ya duba ya ga cewa san duniya ne da tsabagen san kai ma sai an dama da kai in ya hana ka ba shi da wani laifi a wajen Allah ko da yana da halin kuma in ce zai maka jaraba sai ka je ka yi kaza ko kuma me in ka sai mota sai zaka iya da wannan duka ba laifi bane hana amma dai a ce yarka ta kasa samun kuɗin da za ta biya mata makaranta wannan ya sanadiyar a kore ta ta fasa yin karatun ka yi kuka matarka ta yi kuka yarka ta yi kuka wallahi sai Allah ya kama shi in dai ya sani mai maka in ba shi da shi to za ga Allah ba zai hana ɗansa ba shi kuma ɗansa ba sai ka bi ta hanyar uban ba domin kai shi ma alaƙa ce da kai da shi za ka iya za ka tambaye shi ka ce masa wani ga ga yar uwarka ga halin da take ciki ko ga ɗan nan ga halin da yake ciki Kamar masa bayani in yana da mutunci ba sai ka roƙa ba amma yana shakkar je ya biya to kaga an tsare ka fito ka roƙa ki zai wahala kuma ka ga mutum bangaren babanta tun daga farkonsa har karshen su dai ba tsintarsa aka yi ba a ce gaba ɗaya matsiyata ne da wahala matsaya ta marasa kuɗi ke nan wallahi ta zai wahala Allah baya ba Allah kai ba a taba ganin Allah ya yi haka ba gaskiya tun da aiki ana da yawa akwai mutumin da in ka tattara su ne bangaren babansa gaba ɗaya saura mutum uku hudu biyar sai dai in ba a bincika ba in kuma baka san su ba to wannan kuma kai kai laifin kai ne to in wajen baban suka kare to akwai zawal arham su ne bangaren baba su ma fa in can suka kare ta kure za su iya cin gado zawal arham ana ɗauko su a su a wajen asaba idan babu asaba ɗin to su ma suna da kana da haƙƙi a kan su yasa Allah ya ce wa ta'ala ce wa ati zal qurba haqqahu ai su ake tambaye haƙƙin in nan aka rasa to sai a tafi wurin dangin uwa idan kuma Allah ya sa dangin uwan ne ma suka fukuta saboda galibi sun fi nuna tausayi ga mutum to sai ka je su taimake ka muna buƙatar kaza in dai gaske ne ba za ka ji a ce daga farkon su har ƙarshen su an rasa wanda zai taimaka maka to in aka bisa ga kaddarawa a dara ce mutum tun yana ƙarami ya rasa kowa na su bai san kowa ba sai shi kaɗai ba dangin uwa ba dangin uba kuma bai haifu waɗanda za su iya masa to akwai makwabta wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba to sai a fara makwabtanka na kusa ka yi kokari su san halin da kake ciki sai su taimake ka in na kusan suna wanda ka san wannan fa ba zai yiwu a ce da an rasa in an rasa to a tafi aljarul jun na nesa to idan an rasa ga baki daya wanda zai yi wahala mustahil to sai aka ba as-sahibu fil jam as-sahibu fil jam to yanzu tafiya ce dama ta kama ku ba ma wanda za a tambaya in sai abokin tafiyar ta kuma ka lura yana da dama to wannan in kana cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce roƙo ya halatta a gare ka iya tambayar Allah ba ni da abin da zai ci abinci ko Allah ya sa kana da kan wani abu da za ka bani in ci shi ya fa sai a abin da ya zama larura zara kuma sai inda za ka iya ko bulalarka ce ta fata in za ka iya ba sai ka ce wani ne ko maka ba to ka yi hakan ya ce don ka rayu cikin izza to sahabbai sun san wannan shi yasa kalilun man yas'al da wuya ka samu wanda zai zo ya rubuta ba wai girman kai ba ne ba girman kai ba ne sanin darajar kai ne da kimar kai saɓanin mu a yanzu kamar yadda zai zo kafirun man al, kalilun kalilun man wai sai ka ga wai mutum wai ya zo wurin aikin alheri kaddara ya zo karatu wannan masallacin namu na gwamnati wai kuma sai koma gefe ki samu wani ce masa lalla dan uwa kaga wallahi kun mota ne ba da shi yar na samu na zo nan garin kai nake so ka gatan kai ina nan ina garin kai da ba za ka taka a kafarka ba ka tsira da mutunci wallahi in daga nan zuwa kuran tafiya kilomita kusan arba'in in daga nan gwamnati ne muddin ba akwai hadari a hanya za a iya wafce ka ko mota za ta iya kaɗe ka ko kuma kana jin wata yunwa da kafin ka kai za ka iya faduwa ko ba ka da lafiya in ku kana jin yunwa da rashin lafiya me zai kawo ka karatu ba ka zauna a can garin ku kai ba in kuma ya zama tilas har sai ka zo in wani abin ne kawo ka to sai ka taka mana ka daba kafa ka tsira da ka ai akwai irin mutanen da suke yasa da yawa za ku zo ku tashi da mutum Ila ma kai za ka ɗauko shi ku taho wurin karatun ba shi da abin da zai ci a gidansa amma ba zai taɓa tambayar ka ba kuma gobe ba za ka tashi da an ce ya mutu ba Allah zai kawo musu ko dai Allah ya zuba muka hakuri kuma ya ɗauke musu sababin faɗawa cikin cutar ga sababin amma sai Allah ya ɗauke cutar sai su rayu tashi lafiya can wani ma ya ci abincin kuma sauro ya zo ya cije su malaria ta samu ba haka Allah yake ikonsa ba yasa imam shafi yake cewa imtiri lu'lu'an sama'u tarandi wa fi bi'a baru tukruru tibra أنا إن عشت لست أعدم خبزا وإذا مت لست أعدم خبرا همتي همة الملوك ونفسي نفذ حر ترى المذلة كفرا أنا ما إن قنعت بالعيش يوما فلماذا أزور زيدا وعمرا يتي كي سما سما قرن تردي زبدا لؤلؤ ke kuma rijiya fitar da ɗanyen gwal ku ga haddani harbibin ɗiba ni na san inda na rayu to gurasar da zan ci Allah ba zai hana ni ba Allah ba zai sa ta a hannun wani sai na je na roƙe shi in kuma na mutu ba za a ce saboda talauci an rasa kabarin da za a binne na balle sai a ce sai na je na roƙi wani in na muke ba da kabarin ni himma ta irin ta sarakuna ce duk abin da na ga damar yi na sashi a gaba to ina bin sababi in zuciyata kuma irin ta ɗaci ina ganin in kaskantar da kaina to kamar in kafirce ne kamar yadda ba zan kafirce ba to ba zan kaskantar da kaina ko me kamar Ya yace to ana ma in qani'tu ko ka dai eh, qani'tu kan kan un ana ma in qana'tu bil aishi yawman to ni in har zan samu abincin da zan ci yau zan ziyarci أزور da وعمرة تمتدن زرتوانا wallahi ba zan ji ba kai ba ka yawan zuwa kai matsalar ka shi ne sai abin ka ya taso ba ka sani ba in kana tunanin ina da haƙƙi a kanka ko na abokantaka ko na ƴan'uwantaka uwantaka ko na makwabtaka ko na musulunci to ka kai ka waiwayo ni mana ai akwai hanyoyin ba wa mutum kuɗi akwai wanda ya fi ƙarfin ka ba shi sadaka ko ba ka bane amma za ka iya ba shi kyauta domin ita kyauta ko mutum ya fi ka kuɗi za ka iya masa ita haka ne ko haka ka kuma akwai wanda shi ba wai ya tara ba ne amma da kaskanci ka kalle shi ka ba shi sadaka kamar abokinka to amma za ka iya ba shi tabarro shi ne taimako shi ma ai yana cikin tsohon shiga aljanna a ce wani eh, na ji kana gini ko wala bayar baka tsarasa ginin ka ba eh misali fa zan bayar misali zan bayar ya ce to ka je wajen ka za ka karɓi tagogi a misali eh? kaji ma aliji a zai ce wani tsaya a bayar da kuɗi ne duk kuɗinsa sai ka ba shi tabarro wannan shi ake kira tabarro kai ma ka sa hannunka a ciki kuma haka ba ne a shi kenan ya mamaye ka ya sai mota kawai sai ka gan da mota ana han mota ka siya to shi kenan zan ba da kuɗi a sai tayoyi tabarru kenan sai Allah ya baka mana don ka sai masa motar dai Allah ba ya san dama da bara kake jira kake siya ka bashi na kaya tabarru kenan na akwai ihsani kyautatawa ko ba za ka iya ba shi tabarruk ba ba ka iya ba shi ba amma ya zo aunar abinci ne a wurin ka kai ne mai awa. ya biya kudin kwano ɗaya kai kuma ka fahimci cewa kwano ɗayan nan kai da kai zai mutu in kai ko da tafi ɗaya ne sai ka ɗan ƙara masa wanda ka san la'alla dai ɗan abin da aka rasa ka ɗan nawa ba lalle ne ka rasa da ƙara masa ne ihsani ne wa hasinu inna allaha yusibbul muslim diddai don Allah baya son roƙo sai Allah ya buɗe hanyoyi daban-daban a aljurjani a cikin wato niniyarsa ne kyau na sha yawan faɗarta mun ma taɓa karanta ta mun sharhin a cikin zama hudu yake cewa إذا قيل هذا منهل قلت قطعا ولكن نبت الحر تحتمل الضم إن أتت من روم جوان هنا بايا شعينا سنينا بايا to kai baka bukata ce a ina bukata amma ba zan iya jurar kankanci ba in je gidan mu muyi sallama da shi ya fahimci me muka biyo yana sama ya ce to a ce gashi nan zuwa ya ban mu fahimci minti 20 ko 30 a'a ba zai yi in dai akan abin da za ko da iya abin da za mu karɓa mu cike na wallahi da ita ba to haka ya kamata za a ce kana da girman kai amma ya ƙuluna li sikan ibabun wa inna ma la'au rajulan an mawqifiz zulli ahjama أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم sai su kai ka girman kai sai ce kawai dai sun gani a ra'awar sun ga mutum ne ya yi kokari ya janye jikin jikinsa daga inda za a tsakantar da shi ko a wulakantar da shi zo mu je wani ya fito takara mu karɓi kuɗin fasta ko kuɗin kaza ko kuɗin kaza haba shi yake da bukata ta ba ni nake da bukata ta in ku har na kaskantar da kai na sannan ibani wallahi kada Allah ya albarkaci abin da zai ba to haka ya kamata a ganta magabata sun yi talauci amma kuma sun yi izza shi yasa malami ma malamai irin na wancan lokacin in suka shigo in suka zo makaranta sai ga sun harɗe kuma kai in ka zo makaranta ba kai saka harɗe ba wallah in ka harɗe za su kore ka ka harɗa ƙafa ko ka jingina shi ko malami ta ɗauko masa wani tuntu gashi dai yana da tawalu matuƙa amma gudun kawo wani a cikin almajiran ya gan shi da kankanci ya kankantar da shi ko ya wulakanta shi sai malami ya kishin gida ana ba shi karatu yana gyara kai wallahi wani malamin ma in ya katsura har ku zo makaranta ku gama ba zai magana ku za ku zo da littafin ku karanta ku faɗi ma'anar in ta yi daidai ya girgida kansa haka ne in ba ta daidai ba ya ce muku a iyakaci kawai kuma matsayi gyaran murya kuma ku gama ya nuna ya sallame ku gobe ku sake dawa saboda kataita ba wai dan suna jin su wasu bane a dan su tsara haibar abin da suke ɗauke da shi shi yasa ba a taɓa ganin imam mali a kofar wani mutum ba lokacin da lai ibn sa'ad al-misri ya aiko wa malik ya ce duk abin da kake bukata ka ringa magana malikin ce to Allah ya saka da abokinsa ne fa wanda laifin ma ana ganin ya fi malikin ne amma har malik har laifi ya koma ga Allah shekara ta 175 malik bai taba aikawa ba ba wai dan ba bukatar bane malik zai iya aikawa dai amma yana ajiye daman ne sai in abin da ba yadda za a yi ya kullo kuma ba a samu abin ya kullo amma ku kiyaye wannan bambanci tsakanin wannan da kuma bambanci tsakanin ka je ka tambayo wa addini wani abu wannan kuwa a matsayina na almajiri ko mai da'awa sai na fahimci akwai wani da muke tare da shi wanda yana da arzikin da ina ƙaunasta ina so shiga aljanna ga kuma su almajirai nan da in kiyaye mutu-mutuncin su ba zan bari su je su roƙe shi ba ni da kai na sai mu je mu zauna da shi in ce masa da Allah ina ba da shawara alhaji da hali a yi kaza da kaza in ba shi shawara tunda la'alla bai hango ba ko kuma ya hango ɗin amma dai yana da ƙarancin faɗaka akan amfanin abin gare shi ni kuma ina sha'awar su kuma su samu alkhairi to in ya ce to shi kenan ba komai alga ta nan to kuma haɗin rana ka zamana a same ni a ofis to wannan ba buƙatar ka bace buƙatar wasu ce wanda shi ma wannan fanni ne na da'awa to ka iya taka ka wanke kafa ka je ka sami shi a la'alla ka aika a ce ai malam ne gashi ya zo ya ce to da Allah a gaya malam ya dan jira muna nufin shi ba ba ne tun tunda neman aljanna kake domin mazala ta ce wani an amshi ma a ake fi hajjati fi hajjati ni in tashi in tafi tare da uwana don bukatar ta tafiya a habbu ilayya min an a takifa fil masjid shahara ya kiyaye min da in yi itikafin wata ɗaya a matsalaci ce wannan ita aljanna ko me aka yi maka a wajen neman ta ba matsala ko me aka yi maka a wajen neman ta amma ko admission ka nema a makaranta kaga dab ake da kulle kofar admission din muddin ba shine iya karatun da da shi za sallah ka san Allah ba ka tashi kai kiyamar laila kuma dama ba akwai masu rigima haka kawai ba ya san ba shi da hanyar da zai bi da yana dogara da akwai wani da wani sai zai raki to rigimar kuma sai zai dora wa mutane kaga wannan shi ma salon ka halatta wa kanka roƙo ne in ka hango admission in ka gane cewa ya rage saura kaɗan a rufe kuma a cikin wa'ancan ɗin da kake dolan ba ka samu wani da zai iya maka ba ka bari a rufe ɗin mana Allah ya san shekara mai zuwa kafin nan sai ka yi ta tanadi ko ka yi sujada kai ta roƙon Allah har zuwa watakila ba wannan lokacin ne lokacin da yake mai alkhairi a wajen ka amma ina a sanin ka tafi kai kaji sai an hau jirgi sannan za a je inda za a yi karatun nan sannan sai an biya kuɗi da wajen daloli ake biya biyan karatun nan sannan sai an riƙi guziri saboda kana ta alaji wani ai yana taimaka alaji ba shi yace baka je ka nemo ba ka tsallake garin ka tafi can ka je ka nemo sai kuma ka zo ka samu alaji wani kila ka je ka gaya masa cewa dala kudin jirgi yanzu haka ya kai kusan dala 800 kudin admission din yanzu kusan dala 3000 ne yanzu ko sudan master sai ka biya dala 3500 a mafi yawancin jami'o'i wasu ma sun fi haka doctora sai zai ka biya dala dubu biyar da wani abu iya kudin registration kawai banda wahalhalu sannan kuma sai ka zo ka kama daki ka kowa komai ka zo ka samu wani mai kuɗi ka je masa wallahi magana ake ta kusan dala dubu goma sha ɗaya shi ne ke so a taimaka min wallahi admission din zai wuce ka ai ka kaskantar da kanka da Allah in ka gama ce to alagabar ta malam kasan al'amuran ne ga abubuwa dai rayuwar dai alhamdulillah tashi ko dubu ashirin ta naira ya ba an kaga ya wulakanta ya kaskantar da kai wanda ma da ka je ba tunda wannan dubu ashirin ɗin iyakaci ta kai ka airport ta sai maka abinci amma ba abin da za ta yi maka a harkar tafiyar sai ka haƙura ko da ka ka nema ni wallahi na san wa'anda da yawa suka rasa karatu saboda ba su da tabbas da dahir ɗin wanda zai biya musu musamman da yake karatun ba shi ne karatun sanin Allah ba ba shi ne karatun da sai da shi za a yi ruku a yi sujada ba ba shi ne karatun da sai da shi za a yi tsayuwa a yi karatu ba ba shi ne karatun da sai da shi za a amsa tambayar kabari ba a karatu ne da in ka yi shi za ka ƙara samun kamala da cika amma inda zai yiwu a ce karatun na tilas ne irin wannan to sai ka tafi nemo karasa sai ka tafi wa ɗin tuda sai a ajiye shi matsayin kamar abin da za ka ci ne wanda in baka ci ba za ka mutu to shi yasa su wa'annan lokacin magabata kalilun man al me yasa saboda kowa ya san tambayar kaskanci kasirun man yu'ti amma fa masu bayarwa suna da yawa saboda na ɗaya suna ba da haƙƙin Allah na wajibi zakka ke bal ma an samu a cikin magabatan akwai wanda yake zuwa ya aikin ƙarfi don ya tara kuɗin da zai fitar da zakka ita kuma zakka sai mai rabo ne yake yi ta sai kuɗinka sun cika misali a daidai lokacin da ka mallake su to kuma daga nan sai ka jira ka ci gaba da rainon kuɗin sun shekara in shekara su zayo sai a duba nawa ne na sabon wannan shekara sai a duba nawa kake da shi inda ya kai daga farkon nisabi zuwa kwanta ƙasa sai to sai ka fitar da kaso ɗaya bisa arba'in to masu fadda duk wani mai kuɗi yana fitar da zakka da haka kasirun manyan uku bayan zakka kuma suna sauke haƙƙin da yake kansu na wajibi na nafa'a na ciyarwa domin akwai waɗanda suke fita su yi roƙo saboda babansu ya ƙiya ba su haƙƙin mata nawa muka gani muke kan gani waɗanda suke zagaye neman a taimake su dalili saboda ga mazajen suna nan amma ba su ɗauki cewa allah zai tsaye da su ranar alkiyama akan haƙƙin mata yanku ba jama'a ana gani ko ba a gani to amma su a wancan lokacin duk wani wanda yake da nauyin ciyarwa to yana kokari ya sauke nauyinsa amma akwai talakawa waɗanda duk inda ka kai ga ƙoƙarinka in babu ya za ka yi to idan babu su wa'annan na ƙasan sun san wani abu da ake kira hakuri kuma suna kamantawa ka idan ya kawo da safa a ce. idan bai kawo ba a bari sai da rana a ta roƙon Allah ya tsare in aka samu da rana a ti in da ranan ma ba a samu ba sai a nemi ruwa a sha ko in aka samu kaɗan sai a haƙura sai a kai da daddare akwai abu huraira yana yin kwana nawa ya ci abinci bai ke cewa har faduwa yake yi ya buɗe bakinsa saboda iska ta shiga cikin cikin amma ba a taɓa jin abu huraira ya roƙo ne ba ta roƙo a wasu rafi bin al'asta Allah ya ƙara da a gare shi kamar da imamu ne ya rawaito a cikin addu'a cewa wata su a yana cikin ahalus tuffa ya ce in suka kai azumi in suka ɗau azumi suka kai fitowa suke yi bakin masallaci su zauna to su kuma sahabbai duk sun san da cewa wayannan Ali sufan ba ba lalle su samu abin da za su ci ba kawai wani sahabin sai sa a mai abincin mutum kaza in ya kawai sai ce da Allah mutum wani da wani ku zo mu je yau mu ci abinci to in Allah da wa ma da aka basu a hankali duk za a tsince su a tafi da su haka yace niki yace wata ran sai muka kai azumin amma ba wanda ya zo ya dauki kowa a cikin ko kuma dai wasu daga cikinsu an anan ne ya za a yi kenan ta ce to ku zo mu tafi wajen alajuwa ne ko da irin maulan nan ta dabara Ka sa akwai maula ta dabara ta ba da labari sai mutum ya bayyana a gaban ka ba zai ce ba ni ba amma sai zai ce kai kai ko Allah ya ce muke ku wallahi ta al'amarin ne duka an ta ka san yadda rayuwar ta tushe kaga mutum ko ni ina jiya da shekaran jiya da yau ba abin ma da za a je a gidan ma ko shi babu ba sai maza ya dan waske amma dai ya dan wurga maka wata yar abu tambaya to abin da yake so wannan yana ɗan kunya fa kenan baya cikin iyalan sasana dan an gama sai sai kai kuma ka ce a wannan kaman tajina bi kai maganar abin nan to ga wannan ko sai ya tafi ka bi shi da shi wannan mai dan kunya kunya kenan to amma su sai sai wasu da ce sai suka shiru suka zauna har lokacin sahuri yayi ba abin da suka ci suka roki Allah ya ba su karfin tsaratawa suka ci gaba da azumin su suna yin azumin su suna yin azumin su amma fa sun ji jiki aka sha ruwa suka sake fitowa suka zauna a inda suka saba Allah ne cikin ikonsa jaraba ta faru ba wanda ya zo ya ɗaukowa a cikin su suka sake yin haƙuri har lokacin zahuri ya to a nan ne fa haƙurin ya kuta ya cin A aka kasa jurewa a lokacin ne su ne fa da suka gaji an sha azumi na uku suka ga in suka sake yin ɗore to la'alla za su iya rasa rayuwarsu sai suka ce to su je su gaya wa manzan Allah sama halin da suke ciki to a nan ai manzan Allah sama shi ne dolen kowa kun ga ai ba bara suka tafi ba aƙalla la'alla suna so su tambaya in suka ci gaba da hakuri a haka ko da mutuwa ta rike su ba matsala ba su yi wa Allah laifi ba kai ka san dai abin da sahabbai suka je tambaya ko kuma sun je wajen annabi sama saboda abin da suka sani nasa na karamci da rahama da kuma cewa shine uba ga kowa tunda shine jagora ko akwai wani haƙƙi a bai mal da manzo Allah zai ba su da manzo Allah baya koya komai amma ta yi wani abu ya shigo ba su sani ba kuma manzo Allah fa Allah bai sanar da shi halin da suke ciki ba manzo Allah da yaji yin su sai su to a je wajen wance cikin matansa a tambaya in akwai wani abu aka dinga bin matan annabi sama waɗanda suke nan kowace ta wallahi ba mu da abin da mai hanta zai iya sawa cikin cikinsa babu su ma gidan ba komai waye san ma ya sharban su da abinci sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahuma bi yadika la yamlikuhuma ghayruk Allah muna roƙonka falalarka da rahamarka domin wa'annan abun guda biyu a hannunka suke ba wani da da ya ce na sani mazala yana soke hannunsa sai ga bako niki niki dauke da tinkiya ga tashiya ya zo ya ta a gaba na sanar ya zo lafi na ɗauko ta dai aka ce in kawo maka ita kyauta sai ga manzo Allah yana murmushi yana fara sai ce to haza fadlullah falalar da muka roƙa ga ta tazo wa nantaziru rahmatahu Allah muna jira rahmat ta ta ita ba Allah ka ba mu daga falalarka da rahama shi sa malamai suke kirga wannan ma a cikin al'adiyya al'adiyatul mustajaba addu'o'in da in kai Allah zai amsa ma to anan kaga ashe kenan qalilun man yas'al kathirun man yu'ti to akwai masu bada idan suka sauke nauyinsu na wajibi su kuma wanda za a sauke wa nauyin na wajibi in aka gaza sauke musu sai su yi hakuri don haka kalilun manyan altin kaga ta fito fili kenan ko sannan bayan akwai kuma sauke nauyi na mustahaji shine akwai kyauta akwai taimako da agaji akwai ihsan kyautatawa kenan sannan haka ba a zuwa ba a zai kusan ma ba roƙon sai abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa yuqiluna fihi as-salah wa yuqsiruna fihi al wato suna tsawaita khutba a suna takaita khutba kuma suna tsawaita sallah to tsawaita shi ne yin karatu madaidaici wanda ya dace da yanayin sallar kamar tsawaitawa a azhar da asuba taƙaitawa a magariba daidaitawa a isha da la'asa ko sannan da kuma yin ruku'u cikakke da sujada cikakkiya da tsayuwa cikakkiya da tahiya cikakkiya wannan shine ma'anar tsawaita sallah amma ba wai ana nufin tsawaita sallah ta yadda har sai mutane sun kuka kullum ana son taƙaitawa taƙaitawa taƙaitawa duk da cewa mutane suna zamani yana tafiya ana ƙara lalacewa yanzu a nan mu a nan ƙasarmu wani lokacin akwai limamin da in ya yi da yawa watakila ga aya uku ya yi ko biyu dogaye ko uku ko rabin shafi amma sai ka ji ana kai nan limamin mugu ne wallahi wai saboda ya yi rabin shafi wasu mutane abin da suke so kawai ana zuwa da za a samu limamin da zai allahu akbar yana gan fatiha ce mu da hammatan fajayyala shi kenan sai a ce a wannan ai liman ne ya iya sallah lokacin da za a ba allah ba a su ba a san irin wannan kamai da takaitawa ta ƙarshe ta zama ita ce manhajinka ka zo sallah asuba ka karanta mutane sun nazar Allahu akbar a sai bin ka sallah ko ka zo kullun sallah asuba kul huwallahu balaki da nas kulliya kullun to baka yi sunna ba a'a ita asuba dai ana so a tsawaita in kuma wani uzuri ya kama ko na liman din ko na mamu in aka takaita ba yau an takaita gobe an takaita ta yadda dai za a gane cewa takaitawar uzuri ne yake sawa kamar ana sanyi ana so kowa ya koma gida ya huta ko kuma an yi kiyamun laila an gaji sai aka dinga takaita sallah asuba wannan ba laifi an gane ko kuma sallar juma'a ce ka lura ana zafi ko ga hadari ya haɗu ko ana sanyi ga wasu a waje kuma ka taƙaita ya zanto wani satin ma haka wani satin ma wani za a ce a ba bida a ce ba lura ne da maslaha ba laifi haka rika kuma kullum magariba kana tsawaitawa la'asar kana tsawaitawa isha kana tsawaitawa isha sai kayi rubu'i daya ko asuba din sai kullum sai kayi izu kaza in ya zama haka nan kullum ne to za ka tarwata mutane to yuqiluna na fara. wa runar al-khutbata min aktara yuqsiru idan mutum ya rage tsayin abu ko wa suruna min qasara suru, in ya rage abu shi ma lazimin muta'addi an gani wa suruna ko wa yuqsiruna al suna takaita khutba to ita khutba ana so kullum a taɗaita ta ba a so a tsawaita ta saboda zance ne da magana ita kuma zance da magana kwakwalwa ce take tattara abin da ake faɗa ita kuma ƙwaƙwalwar nan shedan yana kawo mata barazana wajen kawar da ita galibi in ya yi yawa to yakan tashi ɗan shi kuma isa samu dama shi yasa ba a sanya kowace zalla ya mata kudu ba ba ai aka bar ta su ɗaya a sati ita ce ba juma'a sai dai in buƙatar yin ba ta tashi amma za ba juma'a ta ɗaya ke kudu ba wani lokacin zai ga muzala fa sai a salatu jami'a kuma sai ya hau bari ya kudu ba amma ba a mai da wannan ya zama tilas ba sai a iya sallar juma'a kawai duk juma'a a yi kudu ba idan kuma an tashi kutubar ita ma ba a sanya lokacin kutubar ya zama gaba ɗaya juma'a ba ne sai aka ce ɗan takaitaccen lokaci da zarar rana ta yi zawali kuma aka faɗi yadda manzo Allah yake yin sallah ta inda za a gane kutubar ta sa ba ta daɗewa ɗan takaitacciya ce shi yasa duk kutubobin da aka arawaito na manzo Allah sama wata tafi kowace tsayi ita ce kutubar hajji da mu'ana amma inda za ka hau ka yi ta to ba za ka wuce minti goma ba za ka gama yaushe za ka kai minti goma ma in dai hudubar ajin ban kwana ce a minti biyar ka gama fita kuma wallahi zai yi wa iya haka manzan Allah ya nisa hudubar ya gama to amma la'alla ka iya cewa abinda isa saboda manzan Allah sallallahu balarabe ne fasihi su ma kuma larabawa ne fasihai hmm. dan haka idan aka wurgo magana a dunkula suna iya fahimtar da zuciyarsu ta baje musu ita to bayan su kuma ya zama to sai an an faɗaɗa abin da an faɗaɗa to duk inda zai za a faɗaɗa ɗin kar a tsananta kuma wannan maza sa yana taƙaitawa tare da cewa shi ba wai yayi magana ba ka tsaya ma ka dinga kallon sama idan ka ma lafiya yake ƙarawa ka ji maganar sama kunnen ka lafiya yake ƙarawa jikinka da jin daɗin rayuwarka amma duk da haka sai yayi taƙaitacciya abin da yake damun mu a yanzu wani zai hau mimbari ne ya dinga zuba surutu ya haɗa tsakanin abin da ake bukata da wanda ba a bukata duk akan mimbari wani har labarinsa da iyalansa sai ya ba a akan mimbari to ina ku da shi da iyalansa da shi da abokanansa family and friends duk gaba ɗaya a su a cikin hudu ba aƙalla dai a ɗan ka bi shi hudu ba ɗaya biyu uku hudu biyar shida goma 20 to za ka iya ba da tarihinsa a cikin saboda irin yadda yake yawan wurgu bayanai a kan kankin kansa a kudu wani kuma dirran daren ta ya ɓaci sai kun gane a kudu ba da zarar sun yi sabani da matarsa sai ya zo ya kudu ba ko ya ɗan samu wani ɗan ɓangare a cikin kudu ba ta su idin ga mai da martani kuma ku ji ku gadi ba wani talauci ya masa talauci wani alhajin suka samu matsala ko wannan siyasa sai zo ya dinga huce takaitunsa a kudu ba wani kuma idan yana da ɗansu mutane da baya so ko ƙungiyarsu daban ko jam'iyyar siyasa daban ko wani abu sai ɗauki mimbarin sai kuma ya dinga haɗawa da waɗannan bayanan da mayar da martani wani kuma Allah ya ba shi sha'awar wani ɓangare ne na ilimi to idan ya zo saboda sha'awar ɓangaren ilimin in ya je ya yi karatun ya yi karatun sai zo ya muraja a kan mimbari ko kuma kuna zaune bayan Allah kuna ta jira a jama'a ah, akwai ka'idoji na hudu ba wanda masana Allah masana da'awa suka didi rayuwa a nan tuba da magabata suka gano cewa kudu ba ga yadda ya kamata ta kasance da dai ma a ce ba wanda zai hau mimbari ya kudu ba sai mutum biyu mutum na farko wanda Allah ya halicce shi da baiwar iya magana kuma kusan duniya ta yi shaida cewa wannan ko bai koya ba ya iya ai ko a kwallon kafa ko wanda ba makaranta ya je ba kawai wayar gari aka yi aka ga iya to abun banza ma ake samu balantana a yanzu ko ko makarantar islamiyya sai aka fara koya yara qur'ani sai ka ji wani muryarsa kamar training din sa aka ya iya karatun qur'ani wani kuma sai an ta koya ma a hankali ya iya ya kware ya je musabaka ya yi kuskure an gyara masa wani kuma lokaci ɗaya a haka yake tasowa to akwai waɗannan mutane amma ba su da yawa a cikin al'umma masu fasaha da zalaka da ƙwarewa na biyu kuma sai wanda ya zauna a aji aka koya ba. lokacin da muke koyan kwatin da awa tuba a makka a razatul alamin islami mun shekara ɗaya ana ta koya mana wallahi sai muke fahimtar ashe dai ashe wanda suka fara kudu ba a lokacin mu ashe duka dai ɗirkaniya ma ake yi akwai abin da kwata-kwata haramun ne ma ka zo ka yi shi a kan mimbari mu kuma duk yin su muke daga ciki akwai tsawaita hudu ba ko lacca ce fata aji awa daya ne period daya mafi tsayinta in kuma aka ba da awa biyu to period biyu aka hada a lokaci ta to akwai lokacin da wani zai je rubuto hudu basta shafi shida da rubutu wanda yake a a karakta mai lamba goma sha hudu shafi shida kuma in yazo zai rike ta ne a gaban ku sai ya karance ta tsaf wani ma har sai ya wasalce ta da kai kuskure in ya gama sannan ya ce a aqulu ma tasma'una astaghfirullah alazim wannan matanin kenan in karanta to sannan sai kuma sharhi zai biyo baya in kuma ya tashi in ta hautan kalma ɗaya ma a cikin talarutun zai iya fassara ta kuma a cikin yana yana ta'aliki akwai hashiya a ciki akwai hamish da komai da komai da bayani to kaga mutum ba za a yi awa ɗaya ba wani kuma an aka yi magana ce kuma a cikin faɗa ka canja masallaci in ka ga dama mana kai kaza gaskiya wannan ta ɓangaren mu rashin kyautawa ne kuma ba sunna ba ce da abdullahi dan masul ya ce wa ya menene ya ba ta suna takaita ba kuma wannan ba ba wai magana bin ba ce kawai ya zo a cikin sahihu muslim da sunanin jarumi daga ammaru dan yatar Allah ya kare da a gare shi yake cewa a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wato mai ruwa yake cewa ammar ya taɓa mana khutba fa ablaga khutban nan yi da'i wa aujaza amma abin takeici sai ta ɗan tsitsiya falan ma nazara da ya gama sallar tasa sai sai ni muka ce ya abal ya qazan alkunyar ta Laƙad laqad wa aujasta ga hudu ba ta yi daɗi amma kayi ta takaitacciya falau kunta nafasa ai da ka dan numfasa ya abaya sai ce inni sami'tu rasulullahi sallama yaqul ai ji manzo Allah Suna yana cewa inna tula salatin rajuli wa qisra khutbatihi ma'innatun min fiqhihi ai idan ga mutum yana tsawaita yana takaita ba kuma yana yin sallah doguwar sallah to alama ce ta cewa yana da fahimta kuma yana da ilimi malami fa atilu salata wa aqtiru khutbata ku dinga tsawaita sallah kuna takaita huduba fa inna min al-bayani sihran domin akwai wani abu mai kama da dabu a cikin magana wani kawai a magana zai taka dariya wani a magana zai taka jin haushi wani a magana zai maza zai canja maka yanayi daga yanayin da ka zo da shi ka ji ka canja akwai wanda dewa inda za a fita ka'ida wallahi sai an soke su a ce kasa tsarin hudu ba saboda ba sa bin ka'idar hudu ba ya zo a cikin sunan abi dawud daga jabir ibn samurata Allah ya kare da a gare shi yake cewa kare rasulullah sama la yuqilul mau'izata yawm al-jum'a mazala sama in yawo mumbari ran juma'a baya tsawaita kutuba innama hunna kalimatun yasiratun mazala sama fa magana ce yake yar kadan takaitacciya wacce kowa ma zai iya haddace dan aka tashi daga wurin kuma don Allah yanzu bai ishe mu mai darasi ba idan muka kalli hudubar harami ta maka da madina da yawa akwai malaman da a minti goma sha hudu suke yin hudubar su gama al-balik Allah ya farraja Allah anhu ya shaye hudubar a minti goma sha uku sha hudu subaiki yana ɗaya daga cikin mutanen da duniya ta sallama musu a hudubar wallahi sai maka hudu ba a minti goma sha biyar sha takwas abdul al a cikin limamin madina sai maka hudu ba cikakkiyar da na tabbatar da ba za ka iya cire harafi ɗaya a cikinta ta zauna daidai ba hudu ba ce cikakkiya da ka san saukar masa da ita aka yi amma sai ya gama a minti goma sha takwas sha tara ishirin ya tsawaita kenan ya minti ishirin amma idan ya yi magana akan maudu'in in aka zo aka ce ka duba ka ga me bai faɗa ba a cikin abin da ka sani wallahi sai dai ka ce ni a cikin abubuwan da ban sani ba ma a maudu'in ya faɗi kaza da ka amma duk abin da kake ji a ranka akwai shi na da bayani ko na maganar wani malami ko wani nasi ka ba a hankali a cikin minti goma sha ɗin nan sai ka ji ya faɗi shi ba zancen wani kuma ta cika duk shar'anta na kuɗi ba ka duba su da shi duk maganarsa da surutun amma in ya yi kudu ba da yawa ta yi tsaye minti 21 da biyu kuma izo ikawo baituka na waka kawai ka lissafa su a cikin wakar today da ayoyin ƙur'ani. sai ka iya wallafa littafi ma da iya kudu basta guda ɗaya kawai to mu me yasa muke tsawaitawa mu zo mu tsawaita ka ɗau mimbarin juma'a ya zama wuri ne na zazzage damuwarka bai dace ba wannan ba daidai ba ne wani kuma abin da yake faruwa shine shi a zatansa yana burge mutane misali in ya kalli ɗaya biyu uku hudu biyar cikin masu ƙaunarsa sai da cito duka masallacin ma da na ciki da na waje duka irin yanayi ɗaya ne yanayi ana gyara zama ba haka ba ne an kana so ka gane a matsayinka na liman kai la'akari da abokananka malamai in suka zo masallaci tare da kai sallah wato wani lokacin kana kuduban ma wani yana jinkiri kuma malami ne sosai ka lura da shi da yadda za ka lura shi da kanta ba ka yi abinda zai iya kama maka zuciya ba abin ya kamata shi ne da zarar ka fara magana ka gane cewa manzan Allah ka kake wakilta akan wannan mimbarin kana so ka gaya wa mutane ne abin da zai amfana da su to yi kokari ka gaya musu irin yadda zai amfanar da su kai idan ka lura ma tana farawa sai ka gane cewa la'alla yau fatahi bai zo maka ba abubuwa suna daƙi ne maka to wallahi kawai ka tsaya da kudubar ka taƙaita ka sallama jama'a ba dole ne sharaɗi ne ba dole misali a ka fara hudu ba nunan muna fara sha biyu da rabi daidai yawanci karfe ɗaya za ta da sallah ko to sai ka fara sha biyu da rabi sha biyu da arba'in a ga minti goma kenan sha biyu da arba'in da biyar sai ka fahimci cewa ma'alumat ɗin naka iya waɗanda suke ilimi ne sun tsare kuma ka yi zaman farko ka yi na biyu ka ce umu ila salatukum sai ka tsawaita sallah don waɗanda suka makara su samu sai in ka haddace daga alfatiya zuwa alamtar kai wanda fara karantuwa ka kai har karshe kama sake maimaitawa don mutane su samu sallah ya fiye maka alkhairi akan ka tsaya ma duk abin da kake faɗa akan mambari sai Allah ya tambaye ka akan wannan kuma idan za ni adalci da yawa daga cikinmu mu muna faɗawa cikin irin wannan kuskure da yawa daga cikinmu mu muna faɗawa da wahala ka ware wani da wani ko yan ƙungiya ka za ka ce su kaɗai ne suke da wannan kuskuren mafi yawancin mu in baka fada ta nan ba za ka fada ta nan wani in ma ya kiyaye bakinsa akan fadawa cikin maudu'ai marasa amfani to sai ka kuma an jarrabe shi da soki burutsu ko kuma an jarrabe shi da tsawaitawa ta ba gaira ba amma za mu faɗa wa kanmu gaskiya yana da kyau mu gyara mu bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to sai yake cewa يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم يبدون أهواء يبدون أعمالهم suna fito da ayyukansu su ɗora su rayuwarsu ayyuka wanda shari'a ta ce musu su shi suke yi ƙabla a kafin san zuciyarsa in kaga an gabatar da san zuciya to babu wani abu da Allah ya ce ko manzon Allah ya ce wanda ya saba san zuciya misali kwastoma ne ya zo maka da ciniki ruwa-ruwa da harka ranar juma'a sai aka kira sallah sai ka tuna Allah ya ce ya ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah kuma kana san cinikin nan ba ilama kayan da ka rasa yadda zaka yi da su ne sai ga wani mai siyan siyasa ko kuma kana ta neman kayan ne baka same su ba sai ga su ruwa ruwa kaka ce to ayin na tafi masallacin kuma za a siyar ko kuma za su ci siyuwa a aka ajiye san ranka je ka kai na Allah kaga kai kuma yadda Allah zai maka shine yubadduna ahwa'ahum ay a'malahum qabla ahwa'ihim wannan yubadduna haka zarkani yace yubadduna alƙadi ma yake cewa haka muka rawaito daga kusan da yau da kusan mafiya yawa ko an jami'ihi in malaman da muka ji suna cewa yubadduna ne yace amma gaskiya ni na gano ba haka ya kamata ya kasance na ga ya kamata a ce dalin ɗin kisra aka yi mata sai kuma a ɗora wa alhamza sai a ce me yubaddi'una yubaddi'una ahwa'ahum to me ma'ana yubaddi'una ahwa'ahum shi ma dai duk ma'anar su daya to amma ibnu qur'un Allah ya tsanta rahama ya ba'afa wannan abin da shi alkali din ya tafi a kansa to sai ce ta ba haka ya kamata ba kamata yayi ai a bashi a na ɗin din shine zai fi zama daidai to amma dai in ka koma cikin kawani abinda ake nufi dai suna kaddamar da ayyukan da shari'a ta ce su yi sai su ajiye abinda zuciyarsu take raya musu kuma haka bayan Allah suke Allah ya ce a <clears throat> fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah kaga ga tijara da bai wannan abinda da zuciya take so ne ga zikrillah la abinda Allah yake so amma wannan abinda da zuciya ta take so baya hana su yin abin da Allah yake so wa iqami salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar yubadduna fihi a'malahum qabla ahwa'ihim yace wa ta'ati 'ala an-nasi zaman qalilun fuqaha'uhu kafirul qurra to amma yanzu kuma zamani zai zo wa waɗansu zai waɗansu mutane ma'ana ba ku ba ku lokacin kun mutu to sifofin waɗannan mutanen a cikin bayanin mun dan haska wani nau'i na sifofin amma a yi haƙuri hadisin yana ƙunshe da wa'azi ne shi yasa muka yi wa'azi yau kusan wa'azi muka yi fiye da karatun ko bala sai baki da muka kawo biyu ba ko uku a nasoshi da muka kawo na maganganun malamai babu su da yawa su kubi ba ya fi wa'azi ya fi yawa a ciki in Allah ya kai sati mai zuwa wannan karkashinsa akwai bayanai na malamai insha Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya nuna mana kafin mai ban kwana a yau daga karatun yau muna so mai amfani da wannan dama da ka kashe ba ko mala to kashe ka sake ɗauka